الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم نعم, نعم. sarfu Khalid ila Sham juyar da Khalid bin Walid zuwa Sham a cikin wannan lokaci ne sai abubakar radiyallahu anhu sai juyar da Khalid bin Walid daga yakin Sham an halin Iraq daga yakin Iraq wato ya juyar da shi daga yakin Iraki ya koma da shi wani waje sai ya tura shi zuwa Sham domin ya karfafi domin ya zan ainihin domin ya karfafi ainihin rundunar musulmai a can wajen a can kasar iraki فاستخلف على جيش iran al بن bin الشيباني. sai ya shugabantar ga rundunar iraki sai shugabantar da musanna bin harisa a shaibani fa kama bil haira sai ya zauna a can haira kuma ya watsa ainihin wato masu leƙen asiri ya tsaya can haira ya watsa masu leƙen asiri wada al-musallaha sai ya shirya ainihin security ya shirya ainihin hurras wato security ta ko'ina masu makamai wa kana maliku fari ba da rahila fari shafrahani shahari rani ya kasance sarkin farisa bayan ko wato bayan tafiyar Khalid bin Walid sunan shi ne rani ibn al-bashir an gane ko wajja musanna aziman sai ya aika da runduna masu girma zuwa ga can musanna din wanda hurmuz shi ke jagoranci shi shi shugaban faris sai tura hurmuz ya zama komanda domin a ji a yaƙi musulmi babila waqi'a ta babila fa kharaja ilayhi musanna min al tsaira sai musanna sai ya fito wato kwamandan musulmi kenan ya fito daga haira har ya je can wato wani gari ne da daɗe shi ya daɗe sosai can gabashin ainihin kogin furat amma ma'a wato a gabanta akwai birnin hulla a yanzu wani birni ya rake shi alhulla fa kama biya sai ya zauna a wannan wajen gwamnati laqahu hurmus fi jeshin furs a nan da ainihin hurmus ya gamu da shi kwamandan farisawa ya gamu da shi musamman din a cikin rundunar farisawa sai rundunar musulmi suka yake shi yaki mai tsanani har ya zama to an wargaza shi an samu nasara kan shi wa ba da hadin hazima bayan wannan wargajewan mata mata mata shahariran sai shahariran din ya mutu wa kasratul ikhtilafat shi sarkin faris da sai ya mutu sai safani ya yawaita al-ikhtilafat ad-dakhiliya sai safani na cikin gida ya yawaita aka samu safanin cikin gida ga masarauta na farisa sai suka shagaltu daga musulmi ya zama wato rikicin ya kasance na cikin gida ba su da lokacin za su iya fita hankalinsu baya kan musulmi wa abu da kabar abubakar ayin musanna to sai labarin abubakar sai yi jinkiri ga musanna musanna sai zan musanna bai samu labarin abubakar da wuri ba labarin shi ya yi jinkiri ya ji halin da ake ciki fasikasu rafa alajeshi bashir bin fisafiya sai shi musanna din sai ya shugabantar da rundunarsa ya shugabantar da bashir ibn al-kafafiya wata wajahu ila madina sai ya fuskanta ya fuskanta da shi zuwa madina ya tsazina abubakar da isti'ana domin ya nemi izinin abubakar a wajen neman taimako hasunar da wata wumin al-mustaqim da wanda tuban shi suka yi kyau daga cikin masu ridda wanda suka yi ridda suka dawo musulunci shi musanna na so ya amfani da su